Shugaban kungiyar ƙwallon kafa ta Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, ya ce club din ta jima da sanin cewar coach ɗinta Pep Guardiola zai bar club din a ƙarshen wannan kakar kwallon kafa Rumenigi ya ce tun a ƙarshen watan Satumba ya fara jin kishin kishin ɗin wannan batutu amma sai suka ba kwac ɗin lokaci domin ya yanke shawara inda ya dosa a cikin tsanaki ba tare da sun tunkare shi ba. Shugaban na Bayern Munich ya faɗa wa jaridar Bild cewar a lokacin liyafar Kirsimeti da suka gudanar makonni biyu da suka shige Guardiola ya same ni ya ce yana son rungumar wani ƙalubale daban, kamar ma yana neman gafara ta cewar yana son barin club din. Ni dai raina bai ɓaci da shi ba, in ji Karl Rummenigge. A ranar Lahadin da ta shige Guardiola mai shekaru 44 da haihuwa ya nufi ƙasarsa Spain domin hutun Kirsimeti ya bar bayan ɗin ta sanar da duniya cewar ba zai sabunta kwantarakin sa na shekaru uku ba. Carlo Ancelotti mai shekaru 56 shi zai gaji Guardiola a Bayern Munich yayin da ake raɗe-raɗin cewar Guardiola zai koma ƙungiyar nan ta Manchester City a ƙasar Ingila. Rummenigge ya ce ya san inda tsohon coach ɗin nasa zai dosa to amma kuma zai bari shi da kansa Guardiola da kuma ƙungiyar da za ta ɗauke shi su ba da sanarwar hakan. Game da sabon coach ɗin da zai horar da 'yan wasan Bayern Munich kuma Rumenige ya ce yana da ƙwarin gwiwa sosai domin Carlo Ancelotti ya samu nasara a duk inda ya zauna, ya lashe kofin zakarun kulob-kulob na Turai har sau uku. Ya ce ba ƙaramar sa'a suka ci ba da suka kamo tsohon coach ɗin na ƙungiyar Real Madrid domin kusan rabin kulob-kulob na ƙasashen Turai sun yi zawarcinsa.